na gaba littafin utruk asaran qabla rahil ko wannan littafi a wuri na dai kamar alama na nuna mun ana a shafi na 26 haka ne haka ne ko za mu tashi a kan kistatu a ba dubin bishir ne? ko a kan hadisin nan da annabi ya ce a ina ne lata masu man naru. za mu tashi a kan ƙissatu abad shi ne sunan abad abad abad bin bishir radiyallahu anhu fi hirasatul musulmi an gane ko shafi na ashirin da shida in za ku tuna malam yana bayani ne akan hanyoyi na aikin alheri wanda yake nuna cewa ka yi aikin alkhairi ko ke aikin alherin da amfanin ke tafiya zuwa ga wasu ya fi wanda zaki ce kadai amfanin akan keke ana fahimta malam ce an Jabir bin Abdullahi al-Ansari radiyallahu anhuma an samu hadisi daga Jabir ɗan Abdullahi mutumin Madina Allah ya kara musu yadda yake cewa In ji Jabir din yace na ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Najib. mun fita tare da Annabi zuwa garin Najib. shine najis wani ɓangare ne na yankin larabawa na daran min duwari mushrikin dar gida dur jam'i ne na dar ana nufin gidan daji an fahimta yace sai muka auka wani gida daga cikin gidaje na mushrikai kala yace mana lokacin yaki ne yace fa asabna imra'atan an gane ko yace sai muka daga ci muka kamo wata mata ina fata ana fahimta muka kamo wata mata wannan mata da aka kamo cikin waɗanda aka kamo wato imra'ata rajulin minhum matan wani mutum ne daga cikin su qala yake cewa sun man sarafa rasulullah sallallahu alaihi wa sallama raji'an annabi ya kama hanya ya koma a matsayin mai komawa madina waja a sahibuha sai mijin matan nan ya dawo wa kana ga'iban dama baya nan a lahu musabuha sai aka ambata masa abinda ya samu matar cewa musulmai sun zo an yi kaza da kaza kuma ta fada cikin wanda aka tabare ta shikenan fa halafa sai ya rantsuwa la yarji'u hatta yuhriqa fi ashabi rasulillahi sallama daman yace wallahi ba zai dawo ba sai ya je ya zubar da jinin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kala yace falamma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi ba'd al-tariqi annabi yayi nisa ya mana ya zai isa wani wuri a hanyarsa ta komawa nazala fi shi'bin min shi'abi annabi ya zauna a wani wadi daga cikin wadaye ko shinge daga cikin wadi da ke wurin yake cewa shib shinge asalin shib shinge hanya da ke tsakanin duwatsu wanda ba ta bullewa ina fata ana fahimta zuqaqani ne a fita zuƙaƙa shi yana fita shi kuma ce kika fita a ƙarshe ba hanya fita za ki ga kila yana da tsawo dai kawai amma nan akwai fili annabi ya tsaya a wannan wuri ya sansani maƙala annabi ya ce man rajulani yakla'ana fi lailatina halihi min aduwina a samu mutum biyu cikin sahabban nan nawa ma'ana wane ne cikinku mutum biyu da za su zo su gadin mu su tsare mu daga abokin gabanmu. an fahimta rawar da za su ɗan yi gadi saboda gudun kar abokin gaba ya kawo hari ko ya wani abu kala jabir ya ce fa kala rajulun min muhajirina sai wani mutum daga cikin mutanen makka muhajirai wa rajulun min ansari da wani mutum cikin ansarawa sai suka ce na na nakla'uka ya rasulullah mu ne za mu yi gadi za mu tsire ka akan wannan mun ɗauki nauyi kala yace fa kharaja sai wa'innan mutane biyu ɗan makaɗan ne ɗan madina suka fito su biyun nan ila fami shi'ibi zuwa bakin wannan wadi an fahimta wannan lungu da baya fita close ne kawai shi shi da aka ɗauka close yadda aka shiga layi a ce ga wani layi close ko to haka shi yake tsakanin duwatsu shi ko wadi za ku ga yana da hanya ce ma amma wurin halale ne ko ina faɗi ne iya ganin kawai ra'ayin iya za ka iya tafiya ba tare da akwai hanya kuma wurin yana da faɗi babu gidan daji ko babu waɗansu itatuwa shi ake cewa wadi amma shi ko shi'ib wato close ne inda mutane suka fito bakin wannan shi'ib dunal askar mana suka baro rundunar musulmi suka baro wato sojoji ko sansani Ba aka ainihin wato yi ta su annabi sai suka fito baki su ma shi abokin gaba ba zai taɓa zuwa ya shiga ba sai ta ina sai ta kofar wannan shi idan zai bari ga in suna ga wani zai zo ai za a ankarar wannan kenan sun maƙalar ansariyu lil muhajir lil muhajiri sai shi mutumin madinan nan sai ya ce wa ɗan makadin a takfini awwalan layli? wa akfika akhiruhu am takfini akhiruhu wa akfika awwaluhu ku kalle irin fagadin da zai za a yi rabo ne zaka tsare min farkon dare su biyun mana kai kai gadin security din da farkon dare ni kuma in tsare maka karshen sa kai kuma a lokacin karshen sai ka zauna kai na fida ko kai ka an abun abin da kowa a samu wato irin division of labor kowa ya dan samu ya tsahirta da abin da zai yi tambaye shi kala sai yake cewa qala muhajiri sai shi wannan mutum maka muhajirin yace bal akfi bal ikfini awwaluhu kai ka kare mun farkon daren ba fi ka akiru ni kuma zan tsare maka karshen ma'ana ni zan fara yin abin da zan yi ma'ana kai ka tsaya kai gadi yanzu a farkon dare ina fata ana fahimta shikenan sai ce fanamal muhaji shi dan makka da ya ce a tsare mai farko idan tsare ma ƙarshe sai ya kunce sa ga wannan ya tsare masa dama shi zai aikin ya kwanta ya bacci shi kuma wa kamal ansari yusalli an madinan nan sai tashi yana qiyamul layl yana tsaye wannan fa yana bacci shikenan kala sai yace faftataha suratan min alqur'ani sai ya buɗe wata sura daga cikin surorin qur'ani yana karantawa abaina ma huwa yaqra fiha yana cikin karatun wannan sura idza za jaa mar'a kawai kiga mijin matan ya iso shi mai gadi kuma yana sallah shi kuma wannan yana bacci yana kwance kala yake cewa falamma ra'a ar-rajulu qa'iman lokacin da ya zo ya ga mutum a tsaye yana sallah arafa annahu rib'atul qaumi sai ya gano cewa security ne da gadin su annabi shi da wannan riba ai harisu gashi mako, yace shine mai tsaron su daga nesa kawai zai alahu bisaham fa a fihi ya ciro kibiya ya harba masa ko kuma shi wancan din zai ciro kibiya don ya harbi wannan ya hango shi a matsayin mai gadi an gane ko ko shi din shi ne zai aikata an fahimta amma ibarar gaba za ta bambance mana ya ce ƙala fayanzi'uhu fayadha'uhu wa huwa qa'imun yaqra fi surati allati huwa fiha wannan din shi ya ciro kibiyar tasa ya cilla ma wannan natsayin da yake sallah ya harbe shi da ita kuma alhalin din yana tsaye yana sallah ya ƙara fi suratun lati huwa fiha yana karanta wannan suran daidai yake a cikinta walam ya ko gizo bai ba bai motsa ba shi na tsayin dan me yasa bai motsa ba yace karahiyata an yaqaha saboda kar ya yanke sura Na ta karatun Qur'anin da abin da yake an kare yanke ta kala yace summa ada lahu zawjul mar'a mijin matan nan ya sake karo na biyu ya sake cillo masa bisamin akar wani kibiyar ta biyu fa wada'ahu fihi ya same shi fantaza'ahu ya tumbuke shi bana sai tumbuke kibiyar fa wada'ahu ya je ta a gefe wa huwa qa'imun yusalli yana tsaye da yana sallah kamar yadda wancan da farkon an gane an same shi a farko ya cire ya aje an kuma samun sa anabi ya cire ya aje rikin kuma bai bar karatun sallar shi yake ba an gane ko ma'ana ya ce huwa qa'imun yusalli yana tsaye yana sallah walam yataharrak bai motsi ba karahiyata an yaqaha saboda kar da yanke wannan sallar nashi da karatun surar da yake shi qala yace thumma ada lahu zawjul mar'ati salisa karo na uku mijin matan nan ya sake killo kibiya bi sahamin ainihin wato kibiya wada'ahu fihi ara samun sa an taza'ahu ya cire wannan kibiyar fa wada'ahu ya ajiye ta a gefe sun maraka ta yi ruku ya sujjada ya kammala sallar sun makala da sahibi sai cewa ɗan maka abokinsa Ɗan madina ko ɗan madina ne mai bacci eh sai cewa ɗan maka yan madina ya ba sa bacci <laughs> sai cewa abokinsa ma'ana abokin gadinsa kenan ya ce na qad ta shi an zo mana ko an zo mun an fahimta ala fajalasal muhajiri wannan mutumin muhajiri kan maka sai ya tashi lamma ma da ya tashin yanzu an yanzu shi mijin can da yake boye zai gano mutum da wani kuma ya bai san da wani ba falamma ma sahibul mar'a lokacin da mijin matan nan ya gansu su biyu to sai ya tsorata fa haraba ko kuma haraba sai ya gudu ba arafa annahu nazara bihi ya gane cewa lallai ya ainihin wato taso shi ne ko ya tabo shi don ya ainihin wato kawo dauki yake wa idal ansariyu ya muji daman kawai a lokacin ne sai ga mutumin madinan nan ya fara jin jiri jini na zuba a jikinsa min ramayati sahibil mar'a saboda wannan harbe-harbe da mijin matan nan ya yi masa qala qala lahu a al-muhajiri ya ce sai ɗan uwan nan nasa abokin gadinsa ɗan mutanen makka wato yake ce masa ya gafirullahu laka Allah ya gafarta maka ala kunta azanta ni awwal ma ramata me yasa baka gaya mun ba da lokacin da ya maka harbi na farko kala sai yake cewa shi mai riwaya inji Jabir yace fa kala sai wannan mutumin Madina yake cewa kuntu fi suratin min alqur'ani na kasance ne ina karanta sura ta alqur'ani hatuwa, na buɗe karatun wannan sura usalli biha ina yin sallah da ita ina qiyamul layl ina jin dadin karatu wannan yasa na ji gaya maka san dake harbi na fakari aha nayi kamaci a ce na dadi wannan sura ha kamar da wasu jin dadin wake waƙe gila ha haka ne kawai aka wani da kakaɓe da raye-raye ya ce na kyamaci in yanke wannan sura sai ce wa aimullah na rantsi da Allah laula an ubayya a sagaran ya ce ba domin wallahi kada in ƙata in yi sakaci da ainihin wato wani sugur sagar sugur shine wannan gurin da suke sugur din shine inda musulmai suke sansani an gane wannan ko wato kar in yi sakaci da sagaran amarani bihi rasulullah da hibzihi a ce in yi sakaci na bata wani wuri a yi sakaci a shigo ta wurin da annabi ne ya umarce ni da in yi gadin gurin lafazin sagar kamar da ce muku sansani na musulmai da suke tsayawa suke zuwa yaƙi ko su kai hari daga nan su za su kwanta sai ake cewa sagar an fahimta to irin wannan sagar din da muke cikin sa a yanzu da annabi annabi ne ya bani umarnin ni in kiyaye shi in zama mai gadi annabi ya tambaya bane suka daga hannu annabi ya ba su umarni ya ce je su aikin ce ba domin kada in yi takaci a ce ni na bayya a wannan abin gadin ba wato wannan sagar din an fahimta ce na la a nafsi qabla an aqta'ahu ya ce wallahi da sai ka kashe ni kafin in yanka surar ma'ana ba zan daina karatun surar ba su gaira ya to kun ga idan kuma na bari haka ya faru za a iya zuwa ya kashe ni kai kana ta bacci har a zo a shiga an shiga cikin fagar ɗin kenan to wannan dalilin ne yasa kawai na yanke sallar na ainihin wato ba ina fata muna fahimta a nan gurin za ku ga malam ya kawo wannan kissa ce ta abad a karkashin alhirafa fi sabilillah ki zauna in za ku tuna darasin nake cewa abinda sojojin mu suke yi a dazuzzuka in suka tsarkake niyya wallahi kuma ya mutu shahada yake lada ne mai ba karami ba ya fi duniya da abin da ke cikin duniya sai kawo wannan kissar ta abad an fahimta don ya nuna maka yadda mutum zai ba da kansa da jininsa don kare al'ummar musulmi ladan da ke ciki yana tafiya yanzu. duk wani ji musulmi kwaya ɗaya akwai ladansa akan wannan mutumin yana da shi wannan mutumin yana da ladan wannan wannan musulmin da ya kare duk wani soja da za a kashe akan irin wannan to yana da ladan al'umman mutanen Najeriya da yake karewa aka kashe shi a wannan an fahimta yanzu aikin sa naf'ul muta'addi ne koko naf'ul qasir ne muta'addi ne ya tafi yayi ta fata kuna fahimta yanzu wanda suke gida yanzu yanzu nan ga mun samu dama mu karatu mun samu dama mu je mu sallah mun samu dama har mu je kasuwa ko ba haka bane har mu bacci amma shi da yake daji din ba mu kariya ya samu wannan dama ya samu da haka suna da ladan mu suna da ladan mu wanda za mu daga gaya wa 'ya'yanmu sojoji kawai da annan mu shine su dinga tsarkake niyya shi yi abin su dan Allah kawai ina fata muna fahimta da rayuwa da mutuwa duka ta Allah ce idan Allah ya so zai karɓi rayuwar mutum idan Allah ya so kuma zai bashi da lafiya sai ya dawo har ya samu iyalan salami lafiya lau duka wannan ko an mutu ai ko an yi ciwo ko ba yi ciwo ba in mutuwa ta zo za ta ɗauki mutum ina fata muna fahimta so darasin mu na gaba insha Allah anan zamu ga zamu tashi akan daga cikin ayyuka da suke da amfani wato almutaaddi shine bina'ul masajidi gina masallatai zamu ji ko mai malam zai kawo da dalilai akan cewa gina masallatai suna ɗaya daga cikin wato ayyuka da suke zama muta'addai an fahimta Allah ta'ala ya shiryar da mu ya ba mu ladan abinda makaranta daidai wanda muke kuskure kokarin shi ilimi Allah ya yafe mana